kin samu lada to hatta zan gado da kuke gani shi ma gaskiya ba kowace mace ta iya gyaran gado ba kushin shina ki bi ki dan goggoge haka ana goge kushin shina sama sun mai ki goggoge kullum ki dinga goggoge abubuwan ki toilet ina ne zamana ko ina very clean wanda at any moment at any moment in ba ce miki yana waje zai shigo kina matan aure ko kina budurwa ko kina bazawara ba sai kin tashi kina kau da wannan kau da wannan kau da wannan kau da wannan ba to duk me ke kawo wannan abin kiwuya kiwuya kuma kiwuyar nan ba ta da amfani amma dan Allah maganar da na yi na ga yin maganar da ya bata muku rai ku yi haƙuri ku yafe mu kusan gaskiya ɗaci gare ta amma ni gaskiya na gaya muku ya kamata mu tashi mu san me muke yi har ga Allah in ba ku bi kina kallo wata banza can a waje za su zo ta kwace miki miji ta kuma sa ya sake ki kin samu kin yi aure ki dafa mu kanki asiri ki zauna saboda Allah ya kawo mu zamanin da yanzu kusan mata su suke bin mazan ba ma sai namiji ya ce na san mace ba mace ita turace tana son namiji to don haka don allah don annabi mu dinga tsafta mu dinga tsafta mata aure da ku nake yi mu dinga tsafta da alfarman annabi mu dinga tsafta mu dinga tsafta sannan akwai wani abu kuma da kuke yi mata aure sunan shi wai auren kashe wuta mun za magana kan auren kashe wuta fa sakin layi a kulle kai mun ya kuna shi ba kulle ba ya ce zindin din sai kai editing ka shayar to kun saurare ni abin da man da zan gaya muku kenan za mu haɗu a shiri na gaba zindin